Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau talata 16 ga watan Fabrairu shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata tawagar gwamnonin arewacin Najeriya ta musamman ta kai ziyara Ibadan domin wanzar da zaman lafiya. Bayan haka za ku ji cewa an yi wata ganawa ta musamman domin kare mutumci 'yan arewa duk inda suke a najeriya kamar kowace rana talata yau ma mustapha nasiru batsari yana tafi da rahoto na musamman sannan muna tafi da labaran wasanni to amma kafin nan ga waya ko makeri da labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri koriya ta arewa ta kaddamar da harin kutsar yanar gizo akan kamfanin har magunguna na amurka pfizer domin satar bayanan kamfanin akan rigakafin covid-19 a cewar hukumar leƙen asirin koriya ta kudu jami'ai daga ma'aikatar tattara bayanan sirri ta ƙasa sun yi bayani ga 'yan majalisar dokoki a yau talata a birnin seoul a wani bahasi da aka shirya a asirce. wannan ne karo na biyu cikin wannan lokaci da ake zargin pyongyang da kai harin kutsar yanar gizo akan kamfanonin harada magunguna domin daukar bayanai daga kamfanonin akan aikinsu na yin rigakafin coronavirus kamfanin microsoft ya faɗa a cikin watan nuwamba cewa masu kutsen yanar gizo daga koriya ta arewa da rasha sun yi yunkurin shiga cikin bayanan wasu manyan kamfanoni guda bakwai ciki har da pfizer da takwaransa na kasar jamus biontech shugaban koriya ta arewa kim jong un ya yi ikirarin cewa ƙasarsa ba ta da covid-19 amma kuma ya gaggauta rufe kan iyakarta da china yayin da annobar ta barke wannan matakin ya katse koriya ta arewa mai fama da talauci daga makwabciyarta kuma babbar kawarta a fannin ciniki da kuma diflomasiyya hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta sanar a yau litinin cewa ta tabbatar da wasu rigakafin covid-19 daga astrazeneca oxford bisa amfanin gaggawa wani kokarin da zai kara yawan raba rigakafin covid-19 a duniya a cikin makonni masu zuwa a yau talata an yanke hukuncin kisa a kan wasu 'yan bindigan wata kungiyar ta'addanci a bangladesh da aka same su da laifin kashe wani shahararren mai yada labarai ta yanar gizo saboda sukar ayyukan kungiyoyi ta'addanci masu amfani da sunan addini alkalin kotu ta musamman mai yaki da ayyukan ta'addanci majibur rahman ne ya zartar da wannan hukuncin akan 'yan bindigan na kungiyar ta'addancin bangladesh ta ansarullah mai samun goyon bayan alkaida ya kuma zartar da wani hukuncin daurin rai da rai akan wani mutum an zartar da hukuncin ne akan 'yan bindigan saboda kashe avijit roy ba amurke kuma haifafin bangladesh 'yan sanda sun ce wannan kungiyar ita ce ke da alhakin kashe wasu masu yada labarai ta yanar gizo da wasu 'yan raji da dama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani harin roka da aka kai a arewacin iraki da yammacin jiya litinin ya kashe wani dan kwangila a cikin dakarun haɗaka karkashin jagorancin amurka kana ya jikata akalla wasu mutum tara mai magana da yawon rundunar haɗakar sojin ruwan amurka kanal wani maroto ya faɗa da safiyar yau talata cewa rokoki goma sha hudu ne aka harba kuma guda uku suka faɗa wa tungar sojin sama da ke ɗauke da sojojin amurka a kusa da filin saukan jirage na irbil maroto ya ce dan kwangilan da aka kashe ba ba amurke ba ne amma mutanen da suka jikata sun hada ne da fararen hula guda takwas da wani sojan amurka guda wata kungiyar da bata shahara ba da ake kiranta saraya auliya aldam ita ce ta dauki alhakin kai harin rokar da aka kai a cikin yankin kurdawan iraki ya fusatar da mu in ji sakataren harkokin amurka anthony blinken a cikin wata sadarwa da yammacin jiya litinin ya ce muna mika ta'aziyya ga 'yan uwa da abokai na dan kwangilar farar hular da aka kashe shi a wannan harin haka zalika muke taya iyalan fararen hula da ba san hawa da sauka ba ya kuma ce ya tuntubi firaministan yankin kurdawan masurur barzani domin tattaunawa akan wannan batu da kuma yi masa alkawarin taimakawa wurin gudanar da bincike da hukunta masu laifi a yau talata an ci gaba da zanga-zangar gama gari da ake yi a fadin kasar myanmar na kin jinin juyin mulkin sojoji da suka hambarar da zababbiyar gwamnatin farar hula duk da rufe hanyar sadarwar intanet kwana biyu jere masu zanga-zangar sun rufe hanyar gaban babban bankin kasar da ke birnin yangon duk da yawan motocin soja da aka jibge akan hanyar wuni guda kafin nan kamfanin dillancin labaran reuters ya ce masu zanga-zangar sun kuma rufe ayyukan jiragen kasa tsakanin yangon da kuma garin maulamiyeni da ke kudancin kasar mabiya addinin buda da dama sun shiga zanga-zanga ta yau talata suka yi tattaki a yangon an rangama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sandan myanmar na karuwa ne tun bayan da sojojin suka tsare shugaba ausan suci da wasu jigan-jigan jami'an gwamnatin farin hular a ranar 1 ga watan fabrairu kana suka ayyana dokar ta ɓaci ta shekara guda suna nuni da maguni da ya dabaibaye babban zaben kasar na watan nuwamban bara hukumar zaben myanmar ta yi watsi da wannan ikirarin sojojin. a gaida baba ya ko makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kamar da kuka ji a farkon shirin wasu gwamnoni arewacin najeriya da suka hada da abdullahi ganduje na kano bello mutuwala na zamfara abubakar bello na neja da kuma abubakar bagudu na jihar kebbi sun ziyarci unguwar sasa da ke ibadan inda aka yi rikicin kabilanci wanda ya sanadiyar kashe mutane kone-konen gidaje shaguna da lalata bin dukiyoyi Daga Ibadan wakilin Hassan Umar Tambuwar ya aiko mana da wannan rahoton. Wasu gwamnonin Arewa hudu Abdullahi Ganduje Kano, Bello Matawalle Zamfara, Abubakar Bello Niger, Abubakar Baguru Kebbi sun ziyarci unguwar Sasa Ibadan inda aka yi rikicin kabilanci wanda ya yi sanadiyar kashe mutane, kone-konen gidaje, shaguna da lalata dimbin dukiya. Gwamnonin a karkashin jagorancin gwamnan jihar Kabi, Abubakar Bagudu sun ziyarci unguwar Sasa ne don ganewa idan su irin irin ta'asar da hasarar da aka tafka a sakamakon faɗan. We have seen the market, we have seen that a lot of shops have been damaged. Both losses are by all Nigerians. Yoruba Hausa, Igbos, and other groups. So this is condemnable. Gwamna Abubakar Bagudu ya ce mun ga kasuwar, mun ga an ƙona shaguna da yawa. Waɗannan hasarori na 'yan Najeriya gaba ɗaya ne, Yarbawa, Hausawa da Ibo, da ma dukkan ƙabilun ƙasar nan. Wannan abin Allah wadai ne. Gwamna Abubakar Bagudu ya shawarci matasa da su daina yarda da masu ingiza su suna ta'asa da taɓargaza. Shi ko gwamnan jihar Oyo, injiniya Sayi Makinde ya yi alkawarin yin adalci adalci a tsakanin waɗanda rikicin ya rutsa da su a kasuwar ta sasa Ibadan. We all have to come together and I thank my brother governors that have come here to show solidarity with our efforts towards uh, uh, uniting uh, everybody. So as a government, we will continue to look for an avenue to restore a peaceful coexistence. Gwamna Sayi Makinde ya ce yana son a haɗa kai yana godiya ga 'yan uwansa gwamnonin Arewa da suka zo nan a game da kokarin da suke yi don hada kan jama'a ya ce gwamnati za ta yi amfani da duk abin da za ta yi ta samar da dawamammen zaman lafiya a tsakanin jama'a tun farko tawagar gwamnonin arewar hudu sun ziyarci basarake na sasa bale chief akin ade ajani da mai martaba sarkin sasa sardaunan yamma dr haruna mai yasin katsina wanda ya bukaci jama'a da su zauna lafiya da juna gwamnonin na arewa da ke tare da gwamnan jihar oyo injiniya sayi makinde sun yin ziyarar a unguwar ta sasa a cikin matakan tsaro. To ko mai jama'a za su ce a game da wannan ziyarar gwamnonin Arewa zuwa ganewa idon su abin da ya faru ga 'yan Arewar a unguwar sasa Ibadan. Sunana Umaru Liman daga nan akin yale. Gaskiya ba karamin daɗi muka ji ba wallahi yanzu. Saboda da yan abu ya faru ba mai zuwa ya zarce mu ba mai kula da mu ba mai magana amma yanzu duk abin da ya faru suna mana haka za mu ji daɗi kwaran gaske. Saboda duk walaƙarin da aka yi mu da da ba su zuwa kullum sai kuma a dinga yi mana ƙari a kai ne. Yanzu gashi sasa an yi wannan abin kashe-kashe da aka yi wannan shine karo na biyu amma wancan karo ba zo ba suka zo kara wannan kaga yanzu wanda suka yi dole za su taka burki a irin wannan abu da aikata ko wani lokaci don haka wallahi da daɗi kwaran gaske wannan abin da suka yi mana ana ka gani me ya rage ma waɗannan gwamnonin arewa yanzu ga yan arewa mazauna nan kudu maso yammacin najeriya gaskiya ya kamata su ɗau mataki na ba da taimako kuma su ɗau mataki ka ƙara ma yan arewa irin wannan ɗabi'ar da ake musu don abin ya fara yawa na farko su ba da taimako tallafi ga wanda suka rasa gidajensu da shagunansu da wurin su da wurin da hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya a gaida hassan umar tambuwal har yanzu muna a najeriya Ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya ta gana da ƙungiyar gwamnoni arewacin ƙasar don tattaunawa kan matakan da gwamnoni ke ɗauka don kare mutumcin 'yan arewa a duk inda suke. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta gana da ƙungiyar gwamnonin arewacin ƙasar don tattaunawa kan matakan da gwamnonin ke ɗauka wajen kare mutuncin 'yan arewacin Najeriya a duk inda suke. Lamarin na zuwa ne bayan rahotannin tashin hankali tsakanin wasu 'yan arewa da wasu ƙabilu a jihar Oyo da kuma korar makiyaya da ke kiwo a wasu gandun dajin jihar Ondo ba tare da izini ba. Mai magana da yawun dattawan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce kasancewar gwamnonin na arewa su ne shugabannin yankin ya sanya dattawan ke tuntuban su kan kowace matsala. We Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce mun zo ne mu mika korafin 'yan arewa mu nemi goyon bayan su kan wasu matakai da muke da niyyar ɗauka mu kuma nemi tabbaci daga gare su don kare hakkin 'yan arewa. We have said to ya ce ba ma bukatar kowane dan arewa ya kai farmaki wa kowane mahaluki kuma muna bukatar a bada kulawa wa 'yan arewa da ke kudu kamar kowa ba tare da nuna bambanci ba shugaban kungiyar gwamnonin jihohin arewacin najeriya kuma gwamnan jihar plateau simon lalon ya ce tun lokacin da suka sami rahotannin matsalolin da ke aukuwa wasu jihohin suke tsaye kan kafafunsu wajen samun masalaha ya ce idan akwai matsaloli kamata ya yi a nemi hanyoyin da suka dace na magance su meeting in Kaduna, we send a delegation of governors to go to Oyo. Lalo ya bayan zaman tattaunawa a Kaduna sun tura wasu gwamnonin zuwa jihar Oyo don su tabbatar da abin da ke faruwa da 'yan arewa a kudu maso yamma sannan su kawo musu rahoto. A halin da ake ciki dai a nan jihar Plateau rahotanni sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun sake hallaka wasu mutane uku a wasu ƙauyukan karamar hukumar basa. Sunana David Malisi, National Publicity Secretary na Irigwe Development Association. Wa'yansu yaran suna dawowa akan mashin su hudu. So yaran daga wani gari ne da ana kiran shi Rikwe Tongu. An tere su an kashe guda uku sai guda ɗaya ya samu rauni. Ya kamata kamata a duba wayannan abubuwa domin a gan yadda za a magance wannan abun. Daga karamar hukumar Bokos ma an tono wani gawar matashi wanda aka kashe aka binne shi a kwazazzaban tonar kuza kamar yadda uban shi ya ce hukumomi su yi mishi adalci. Suna da mujoro to yaro dai ya je wajen nan uwan shi zai dawo shi ne daga nan mun neme shi sama da kasa wayan bai tafiya to shi shine aka ja yadda kurai kurai nan ban daga Bauchi har zuwa kama yaron da yake dauke da waya har kama shi ya ce eh shi shi kisa ya kashe wannan su su kai kisa karshe kuma ya ja nuna min wajen mun tono gaban ga shi a gaban mu yanzu kiran da zai yi a wajen hukuma ne duk wanda ke da hannu a ciki su lafutoci su hukunta shi Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria. A gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman wanda ya mai da hankali kan matakai da al'ummar Fulani ke ɗauka na ba da gudunmuwa ga yunkurin shawo kan matsalar tsaro da kuma neman zaman lafiya. To Mustapha gare ka. A Najeriya hukumomi da shugabannin Fulani a matakai daban-daban na ci gaba da ɗaukar matakin ganin an samu zaman lafiya a tsakanin al'ummar ƙasar. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar Fulanin ke shiga cikin wani yanayi na tsaka mai wuya a sakamakon yadda ake samun wasu matasan Fulanin cikin aikata laifuffukan asha irin su fashi da makami da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma satar shanu. A gefe guda kuma kima da darajar kabilar Fulanin. ke ci gaba da shiga wani yanayi na kyama a tsakanin al'umma wasu daga cikin matan fulanin da suka shiga halin tsaka mai wuyar a sakamakon rashin sanin makomar mazajensu ga abin da suke cewa barayi sun hana mu zaman lahiya sun kore mu shanu duka da ni da yara na kwaso su kowa tafi gidan babannin shi ba shanu kamar nawa aka kora mu garke biyar ranar daren alhamis safiyan juma'a ranar a kai an zo ne da daddare karfe daya ni ma na fito ina tsuguni ina fitsari sai na ga tocila kafin in tashi in gama yin fitsari sai na ji bindiga ya tashi na kara jin bindiga sai na tashi da gudu kenan na je na tada jama'a na ce sun mutu ga mutane na sun shigo mamu cikin gidanmu to sun kasu ne kashi uku wannan suka je dam wannan suka je galadima wannan suka zo anguwanmu sai suka tashi muka watse to kowa sai ya bar masu shanun ma tunda baka da makami makamiya dole ka wuce ka gudu kowa a tsira da rayuwar shi sai muka gudu kenan muka kwana a daji safe yayi kuma ranar juma'a aka shiga juma'a sai suka kara dawowa kuma wasu suna son su ɗauki jama'a to kowa sai ya wace kenan to ni da karfe biyar na baro can din sai na dawo nan gidan babanmu gwamnati ya taimaka mu inda za mu zauna kuma abin da za mu ci. Eh ba shakka ina daga cikin su ni kiran da nike yi ma gwamnati suwa Allah suwa annabi dukkan mu kowanne yana karkashin su ne a duba abubuwan da ake ma fulani yau fanni fanni kowane wuri a ce an kashe an kwashe yara an kwashe ko kuma a ce an kwashe shanu babu shanu sai mata ko kuma an kashe mazajensu duk sun dawo gari kuma ba inda za su zauna ba ba wuri mutum da garken shi an kwashe to me zai ce wannan al'amari dai ya sa daɗaɗɗun filanin da aka sani a nan jihar Niger shekara da shekaru yin ƙaura zuwa wasu jihohin Najeriya domin tsira da rayuka da kuma sauran dukiyar da ta rage masu kamar yadda sarkin Fulani Tukur Abubakar wanda shine shugaban kungiyar Fulani ta Gam Allah mai kula da jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya ya yi ƙarin bayani. Yin haka wasu sun gudu sun bar gari da muna jin wannan waiwai a zamfara katsina kaduna har ya shigo neja arewacin neja nan wajen kwantagora kagara kagara muna da yan uwa da wurin kuma ina ziyartar su har kokoki to cikin yan uwanmu abinda na sani a kokoki ya kai rugage hamsin to yanzu ko mutum ɗaya baya wuri suna ila wasu suna lokoja wasu suna ilori wasu ma sun ƙetare najeriya wayannan wasu an kashe su wasu kuma an koran musu dabbobi wasu kuma an ɗaukan musu mutane wajen ba da fansan dukiyar ya kare banda waɗanda za a kashe wasu yanzu duk ma iyayen wasu sun gudu wasu ma wanda suka gudu da shanu akwai mutane goma sha biyu da suka gudu da shanu toshen da aka far masu mutum ɗaya ne ya tsira To shi ma dai sarkin Fulani mai tumbi a jihar Niger Isiyaku Tukur Kaduna ya ɗora alhakin lalacewar matasan Fulanin da matsalar shan miyagun ƙwayoyi. abun da yasa ana dora ma fulani wannan abun da an san shi da daraja da daraja ko abin shi zai shi sai ya boye to yanzu yaron fufula ce zaka ga ya fito yana zukan taba cikin jama'a kaga sai a ce sun bar da'a ya lalace amma akwai su kuma amma akwai su kabilu a ciki saboda haka muna neman taimako kaman shaye-shayen nan da ake sayarwa a ƙauyuka kaman taban ganyen nan wuiwui din nan kaman ƙwayoyin nan a hana su idan aka hana su in sha Allah za a samu saukin abu shi ke sa suna ƙara hauka shi yasa suke ƙara hauka shi fa sai mutum ya je ya sayi taba ya je ya sha wani lokaci ma cikin jama'a za a sa ba wani dokan kirki kuma kar a ga mutum yana shi yawo cikin gari a shi an ɗauke shi banga ba san tushen shi ba ina ba da gwamnatocin da suke ɗauka irin wannan abubuwan su je su nemi sarakunan da suke wurin a neme su da rigattansu da hakimansu kowane basara a a kira shi wajen dagacin shi shi ya san dagacin shi ya kawo yaran yaron da ya sani ya sa idan ya sa idan yaron nan a bace lamba idan ya je aka same shi da laifi a nemi sarki hilani na a kama shi. Shugabar mata ta kungiyar filanin ta gam Allah a jihar Niger Hajiya Hafsatu abdurrahman ta yi kira ne ga mahukunta da su ɗauki mataki mai karfi na ceto al'ummar filanin daga fadawa cikin wannan yanayi. To don Allah don annabi muna kira ga gwamnatin don allah don annabi shugaban kasa mai adalci mai kamalanci mai san al'umma don allah don annabi da shugaban kasa da gwamnoni da suke don allah don annabi muna kira ku tallafa mana mu matan fulani don allah da annabi muna cikin wani hali a taimake mu don girman allah a taimake mu don girman allah To gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana ɗaukar matakai na kare fidanin da ba su da laifi daga shiga yanayi na wulakanta. In ji sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban wani kwamiti da gwamnatin jihar ta kafa domin kula da harkokin tsaro alhaji ahmad ibrahim matane yanzu ka ga abun kamar yadda na kila in ka saurari na dan wani firar jiya Ah, akwai mutanen fulanin da suka tashi daga mashegu da shi yanzu gurma mm. bayanin da aka yi muna cewa sun tashi daga nan sun je adamawa adamawa sun ce ba za su karbe su ba sai dai su dawo kaga kafin su dawo sai aka tambayin cewa an ce in sun dawo nan ba za a yi da su zauna ba na ce a wannan dai ina shafi faɗi ne za mu yi bincike mu tabbata cewa me ya faru har suka bar wurin to da na zo na bi bincike kuma Allah ya sa ka yi mini wannan tambaya yanzu mun yi bincike shi hakimin zugurma ya ga mutanen makafin su tafi cewa tun da ba da su ake fada ba kuma su suna nan kada abin da ya dame su cewa za su tashi su yi kaura to ka ga su saurara ba suna ganin hankalin su bai kwanta ba sun ta zuwa adama daga adam kuma dawo da su yanzu haka a suna kan hanyar dawowa nan zuwa zugurma Mm, to amma labe baka ga saboda harin da ake kai ma fulanin ba a tantancewa shi yasa hankalin su ya tashi a a ɗaya tun da aka yi wancan na lokacin da muka yi magana da kai eh an ba wani eh, irin wannan daukin da ko kuma irin wannan daman na ba aka yi shi a wannan abin gama shegu ba kuma dole ne a dauki kwararan matakai domin a bambanta 'yan ta'adda Hmm. da kuma wanda suke aika tsakaninsu da Allah kuma an san su an suna zaune da mutane lami lafiya hmm. ba wani takaddama tsakani. To yanzu mine ne ya shawara ko kuma kiran ku ga su al'umma Fulani nan musamman 'yan Niger nan da aka samu ba su da wata matsala kuma an saba da su shekara da shekaru. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha kafin mu shiga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waka. time shiri na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da Super League ta jamhuriyar Nijar inda ake a mako na goma sha ɗaya. AS Duan ta wasayar Sporting Club ta mai ɗaya da banza. GS Adar Irana an tashi banza da banza sai Olympic Football Club da ta sha kashi ga hannu AS ka biyu da daya Rasin Bukoki da AS Police an yi ɗaya da daya a mako na goma sha daya na wasannin ƙwallon kafa na Super League na jamhuriyar Niger US Gendarmerie National ke ta farko da maki 24 ta biyu AS Duan da maki 21 ta uku AS Nijelek da maki 20 ta hudu AS Garde National de Niger da maki 20 ta biyar Jangwarzo ta Maradi da maki 16 Espoir ta shida da maki 15 AS Fan tana ta bakwai da maki 13 Sahel tana ta takwas da maki 12 sai AS Police ta tara da maki 12 sai ta goma Racing da maki 12 ta 11 Olympic da maki 11 ta 12 Irana da maki 11 ta 13 GS Adar da maki maki goma ta goma sha hudu a suni da maki tara kawai za a ci gaba da nan wasanni na super league na jamhuriyar nijar a ranakun goma sha shida sha bakwai da goma sha tara na mako goma sha biyu na super league na kwallon kafa na jamhuriyar nijar idan muka lega nahiyar turai kuwa yanzu haka ana can ana kabrawa a wasannin kwallon kafa na champions league na nahiyar turai leipzig ta kasar jamus tana karɓar bakuncin liverpool ta kasar ingila sai fc barcelona ta kasar spain tana karbar hukuncin Paris Saint-Germain ta kasar Faransa. Za a ci gaba da waɗannan wasanni a ranar gobe Laraba inda FC Porto ta Portugal za ta karbi bakuncin Juventus ta kasar Italiya sai FC Sevilla ta kasar Spain za ta karbi bakuncin Borussia Dortmund ta kasar Jamus. A wasannin kwallon hannu na tennis na Open na kasar Australia, Aslan Karatsev da ya shiga wasan bayan ya soma da tankaɗe da rairaya domin yana matsayi na 111 a duniya na wasannin tennis. To ya kai ga wasan kusa da na na ƙarshe a karo na farko da wani ɗan wasa da ya shiga irin wannan kwambala ta shiga tankaɗe da rairaya daga farko ya kai har a wasan kusa da na ƙarshe ya kai wannan matsayin ne bayan da ya kakkaɓe ke Grigor Dimitrov da ya fama da jin ciwo a lokacin gudanar da wannan karawar da ji biyu da shidda shidda da hudu shidda da ɗai shidda da biyu ita ma Serena Williams 'yar ƙasar Amurka duk da shekarun tara da haihuwa a duniya ta kai zagaye na gaba bayan bayan ta tun kuɗi ta biyu a duniya a wasannin tennis bangaren mata simona halep kuma a wasa na gaba za ta kara ne da osaka 'yar kasar japan ita da serena williams so 40 tana kai wasan kusa na karshe a wasanni daban-daban na tennis na duniya kuma wannan shine karo na tara tana kai wasan kusa na karshe a wasannin open na kasar australia a wasannin kwallon hannu na basketball na kasar amurka kuwa an dabsa sosai a cikin daren jiya inda utah ta wa philadelphia ci 134 da 123 sai washington da ta wa Houston 131-119 Chicago Bulls suka wa Indiana ci 120-112 Haruna Mamman bako na birnin kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma sai labarai a takaice. To Abdulaziz a takaice. koriya ta arewa ta kaddamar da harin kutsar yanar gizo a kan kamfanin har magunguna na amurka pfizer domin satar bayanan kamfanin a kan rigakafin covid-19 a cewar hukumar leƙen asirin koriya ta kudu jami'ai daga ma'aikatar tattara bayanan sirri ta ƙasa sun yi bayani ga 'yan majalisar dokoki a yau talata a birnin seoul a wani bahasi da aka shirya a asirce wannan ne karo na biyu cikin wannan lokaci da ake zargin pyongyang da kai harin kutsar yanar gizo akan kamfanonin harada magunguna domin daukar bayanai daga kamfanonin akan aikinsu na yin rigakafin coronavirus a yau talata an yanke hukuncin kisa a kan wasu 'yan bindigan wata kungiyar ta'addanci a bangladesh da aka same su da laifin kashe wani shahararren mai yada labarai ta yanar gizo saboda sukar ayyukan kungiyoyi ta'addanci masu amfani da sunan addini alkalin kotu ta musamman mai yaki da ayyukan ta'addanci majibur rahman ne ya zartar da wannan hukuncin akan 'yan bindigan na kungiyar ta'addancin bangladesh ta ansarullah mai samun goyon bayan alkaida ya kuma zartar da wani hukuncin daurin rai da rai akan wani mutum wani harin roka da aka kai a arewacin iraki da yammacin jiya litinin ya kashe wani dan kwangila a cikin dakarun haɗaka ƙarƙashin jagorancin amurka kana ya jikata akalla wasu mutum tara mai magana da yawun rundunar haɗakar sojin ruwan amurka kanal wani maroto ya faɗa da safiyar yau talata cewa rokoki goma sha hudu ne aka harba kuma guda uku suka faɗa wa tungar sojin sama da ke ɗauke da sojojin amurka a kusa da filin saukan jirage na irbil To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana yanzu a madadin baba ko makeri wanda ya taya gabatar da shirin da Julie Leather Gresham da ta hada mana sauti da ma injin namu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar da ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.